ashiru horo ya kasance shi ne shugaban ɗanɗan dan damben shi ma za mu je ta bakin shi ta ya zama shugaban da kuma na nasarorin da ya samu zai ce ashiru horo ga ka ga masu kallon mu da sauraron mu. Ko ake yi a zama sarki? Ah, ko ba, an sai ka buge-buge. kamar buge sai ka kashi sai ka buge buge mata maza sai ka ni maza da na buge ba su kirkuwa ni ba Allah ba na yi gurgu ni ba Allah ba na yi makawo na buge an mutu ina nan sarauta ta arzai ito state ito ma salari 75,000 na buge amban mata na buge amban mata mata hudu kuma suna nan da auren kuma ga mota mota 22 gira kuma gira gira uku sannan kuma ga zinari uku gold medal na ɗauko ma edo state 2002